إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مولى دعاء وأن درسين البركة نقرأت اللي صحيح البخاري أبي عبد الله الإمام البخاري رحمه الله آه yau litinin 21 ga watan rabiul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan sha ɗaya watan nuwamba miladiya dubu biyu da sha tara a wannan masallaci na ashek jafar mahamud adam rahimahullah da ke garin birbinde idan ba manta ba a satin da ya gabata mun kammala kitabul mawaqitus salah yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu fara kitabul azan al-musannif rahimahullah bismillahir rahmanir rahim kitabul azan al-imam al-bukhari kamar yadda ya saba an zai fara sabon kitabi wani lokaci yakan rubuta kalmar kitabul kaza sai ya kawo bismillah wani lokaci kuma ya fara da bismillah ya kawo kitabu dukkanin su kowanne yi bisa al'adar sa a rubuta wannan littafi al'azan malamai sun tattauna kamar nan ibn hajar a cikin badawalbari bari ya tattauna a akan al'azan ya yace al'azan luggatan al'ilam kamar sanarwa a lugga ana nufin al'ilam a sanar da mutane a shelanta musu wani abu qala Allah ta'ala wa azanun min Allah wa rasuli ya kawo aya cikin suratul tauba aya ta uku cewa sanarwa daga Allah madaukakin sarki da manzansa sai ce washtiqaqihi min al min al an wato ciro wannan azan din ne daga kalmar azan da fata a kowacin a zalin da fata nunin ma da fata zana sai ce wahiyar istina daga makaman shi yasa kunne yake da suna uzun ko shi ne ji ko saurari a shari'a kuma ce al'ilam bi waƙatun sala bi alfazin maksusa Yace ce a shari'ar musulunci kuma tana nufin sanarwa da cewa lokacin sallah kai musulmi ka faɗa cewa wannan lokaci lokacin sallah ne za a gaya maka shi da wasu lafazai wato maksusa keɓantattu ba ka ji kiran sallah yana canjawa daga zamani zuwa zamani ce yau an yi wani nau'i gobe kuma an yi wani nau'i ko wata na gaba ba irin wanda aka yi na watan jiya za a yi yana nan dimin daima a yadda yake illa iyaka in mutum ya bata sai canza kiran sallah daga yadda ya zo tsoro ya koma yadda ya ga dama yi abin da yake so kamar yadda shi'a suka yi a ga shi'a kiran sallah da ya zo daga sabbai da suka zo suka karfi da suka canza suka ƙara wasu lafazan da babu asara a cikin shi wannan sai ce da wasu lafazai maksusa ya kawo maganar imam al-qurtubi yace wa qala al-qurtubi wa ghayruhu al-azan ala qillati al-fazihi mujtamilan ala masail al-aqida yace kiran sallah a in ka takaice lafazansa ta yadda abin da ya tattaro na lafazai to ya tattaro wani abu alama sa'il al-aqida na daga dangane da matsaloli da suka shafi aqida ta ahlus sunna wal jamaa yace li'annahu bada'a bil akbariyya wa hiya tadammanu wujudillah wa kamalihi ite kiran sallah ya fara da girmamawa sai sai shine abin da ya tattaro girmama Allah madaukakin sarki da cikar kamalar dan yana farawa ne da me Allahu akbar ko ga ismul jalala ga kuma suna eh, lafazin da ya fara da shi shine girmama Allah madaukakin sarki cewa Allah ta'ala mai girma ne thumma salamat tauhid wa nafash shirk sannan kiran sallah ya ci gaba da tafiya da nuna tauhidi da kore wato wannan abin shirka zuwa ga Allah ثم بإثبات muhammadin لمحمد صلى الله sannan a kiran sallar aka tabbatar da. annabci ko manzanci na annabi Muhammad tsirin Allah da aminci su tabbata a gare shi Tumma da ila ta'at al a shahada bir Rusala, sannan aka kira zuwa ga yi Allah maɗaukakin sarki biyayya ko kuma yi masa ɗa'a, a keɓance aqib shahada bir Rusala, daidai inda aka gama kawo ashhadu an la ilaha illallah to daga nan kuma sai me ashhadu anna muhammadan rasulullah a cikin kiran sallar duk zaka samu wannan ana gama tabbatar da kalmar shahada ta la ilaha illallah sai kuma me muhammadu rasulullah wayannan a hada suke ba sa rabuwa لأنها لا تعرج إلا من جهة الرسول دومن وإن أول نأتي باسا باء يسنس sai ta hanyar manzo Sun mada'a ilal fala wa huwa daim wa fihi al-ishara ila al-ma'ad idan sannan kuma sai a cikin kiran sallar ne aka kira zuwa ga samun babban rabo shine rabo dawwamamme wanda a lahira ake samun sa aljanna in ka samu aljanna ka samu abin da zai dagoma duk rabin da aka baka a nan duniya komai yawansa zai iya ƙariya ko ka ƙare ka bar shi ko kuma shi ya ƙare ya barka kana raye ba raba ko kuma rayuwarka ta ƙare ta bar raban da ka samu dole sai dai wasu su cinye shi a matsayin gado amma na lahira me yake nunawa cewa yana nuna dawwama kuma yana nuna cewa kana da wani makoma da in ka koma zuwa ga can a can za ka tabbata yadda sun ma ثم عاد ما عاد ما عاد توكيدا yake cewa sannan kuma aka maimaita abinda aka maimaita dan a karfafa maka magana dadi can ka fara Allahu akbar Allahu akbar a ƙarshe aka sake maimaita maka tabbara dan me dan karfafa maka cewa ismul jalala yana da muhimmanci a gurinka a gurbin tauhidi wannan ne shine a takaice abinda malamai suka dinga kawowa abu na biyu wanda yake da mahimmanci sai ya ce wa ya hasila min al'azan al'ilam bi da kolin waƙon a cikin kiran sallah za ka fahimci cewa an sanar da kai da shigar lokaci cewa lokacin sallah fa yi. duk sai ta kiran sallah za ka fahimci wannan kila kana ta wani aiki baka duba agogo ba baka shagalci da komai ba sai aikinka amma ladani yana balla kiran sallah ce tab har azhar ta shi ke na hankalinka kuma zai bar kan wannan aikin naka in kai muni ne na ƙwarin zuwa ga zuwa ga sallah sai ka ajiye aikin ka je kai sallah sai ce wadda'a ila jama'a sannan a kiran sallar zaka fahimci cewa an kira ka ne zuwa kai ka je kai sallar jam'i ba kawai kai sallar kai kare ba sai dai a gona kake in a gona kake inda ba kowa dole ya zama ba kada abokin yin sallah kiran sallar cikin gari da ka jiyo ta hanyar lasbika to shi zai nuna maka cewa tun da lokacin sallah ya yi kuma to bari ka zo kai sallah ko da kai kai kaɗai ne Wai izhar sha'air al-islam a kiran sallah dai kuma za ka fahimci bayyana alamomin musulunci musulunci yana da sha'ayar kiran sallah ɗaya daga cikin su za ka gane gari da musulmai idan lokacin sallah ya yi lokacin da ka zo kai ba ko baka ga masallaci ba ko ɗaya ko kuma baka iya gane alamar masallaci a garin saboda yadda garin zubin sa yake ba irin na ku amma in lokacin sallah yayi in aka yi kiran sallah nan ne za ka gane a ah, shigarin nan da musulmai ko kuma ka zo cikin dare gari ne da kai a zaton ga du arna ne ba musulmai sai a ba da yake gaji ana ta kwalle kiran sallah nan da ka gane a shi a cikin yan wanka kake ila ma a kusa da kai ka ji masallaci an yi kira ka fita ka je ka jami'a cikin jama'a wannan dai yana nuna mai kira sallah yana nuna alamomin musulunci sannan wal hikima da fi ikhtiyar ah, al qawl lahu dun al fi'l suhulat al qawl wa taysirihi li kulli ahadin fi kulli zamanin wa makan sannan yace yana kuma cikin hikima cewa fi ikhtiyar al qawl lahu duna fi'il aka zaɓi cewa kiran sallah furta shi za a yi ba aiki ne na gaba da hannu a ɗau wani abu daga nan a kai shi nan ba sai aka zaɓi cewa mai a yi shi da baki an gane saboda mai saboda a hore shi ya zama abu mai sauƙi ga kowa duk namiji zai iya kiran sallah mata ne ba sai su kiran sallah amma duk maza ladanai ne illa ya ka karka yi ladancin ka a matsayin na namiji da jahilci ka koya yadda ake yi in ka koyi yadda ake kiran sallah ka zama ladanci amma an kana yi kawai yadda ka ji abokinka yana yi abokinka ladani ne shi ya koya kai kawai ji ka yi a gurin sai lafazan da yake fada wallahi in ka tashi sai kai abin da ake bukata ka tsaya koya maka shi yasa wannan kitabul azan din yana da matukar muhimmanci a gurin mu a ciki za ka da kiran sallar yake da ƙa'idodinsa da yadda falalarsa take da abubuwa da kunsa na kurkunce hujji amma in da can kai ladani ne kawai kana da lallasu fika kana yi a masallaci saboda haka kaga ana yi to kana da bazan ka koya a ilimin tafi ce, fi kulli zamanin wa makanin dan a hore kiran sallah ya sauki a kowanne zamani da kuma a kowanne guri ah, ayyuhuma afdal al-adhan aw al-iqama malamai sun yi sabani aw al-imama kai na tisoji malamai sun yi sabani cewa da ladanci da limanci wanne ne yafi falala wannan dama sabani ne wagejin sabani da ake fata tauna a sa ba lokacin da zamu tattauna shi amma an faɗi falalolin ladanai duk da shari'a ba a faɗi falalolin limamai ba saboda mahimmancin da kiran sallah a da shi har an kawo alama da take nuna cewa a tashin alkiyama lada ne za tashi da ita a filin alkiyama saboda yadda suka rike aikin su na lalatanci da mahimmanci kuma suke wanzar da sha'ayar islam a doron ƙasa ya abu na uku kuma Salisu ha in alima min nafsiyar alkiyam bi haƙoƙin limama bai afdal wa illa falazan abu na uku yake cewa idan wato mutum ya fahimci cewa a karan kansa ya san hukuncin limanci da irin haƙoƙin da liman yake da shi da haƙoƙin da mutanen suke da shi a kansa yi ilimin wannan girman liman da ya kula dani falala amma idan ba haka ba kuma kawai kai limami baka san haƙoƙin limanci ba to ne ya fi ina jin wani ya gane wani bai gane yawa in kawai kai liman ne ba tare da kasan haƙƙin limanci ba haƙƙin da mutanen ka suke da shi a kanka da haƙƙin da kake da shi a kansu kuma kana kokowar sauke wannan haƙƙin gwargwadon iko to in ka sami wannan kai a matsayinka na liman to ka fi ladanin ka falala amma ladanin ka ya san ka'idojin ladin kai kuma ba ka san ƙa'idojin limanci ba ويأتيك خلالة حقا ابن هجر يفعل الدين بدو الباري مجلة دي نبيو شافي نتوس عنده اتي وفي الكلام الشافي ما يمي إليه وقت أيضا في الجمع بينهما فقيل يقره وفي البيت حكيم من حديث جابر مرفوعا أنه عن ذلك لكل سنة ضعيف فأنا بدوتو أن يولد kila mun karanta nusus din da aka kawo a cikin babin na farko ba ta taura babun bada'il azan babun da zai fara baka labarin farkon kiran sallah yadda aka fara kiran sallah sai wa qawluhu azza wa jal wa idha nadayta bil salati ittakhadhuha huzwan wal iba dhalika bi annahum qaumun la yaqilun surah al maida wa إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة بأن سيكا وجد النداء أقول لكم حدثنا إمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الخزاء أنا أبي القلابة عن أنس قال ذكروا النار والناقوس وذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفى الأذان وأن يوتر الإقامة Allah madaukakin sarki a cikin suratul maida ya faɗa cewa wai za na daidai ila sala ittaqaduha huzwan wa layba idan aka yi kiranta lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina farko farkon hijira sai huda madina aka kiran sallah sai su ka izgilanci akan kiran sallah saboda da zuwan Allah madina lokacin ba kiran sallah sai da ya dan kon biyu sai kuma aka fara kiran sallah a lokacin an tattauna abubuwa da yawa da za a yi kayin ishara da su ko kuma ilanin da su cewa lokacin sallah yayi ba a samu dacewa ba sai daga baya aka yi wafuka akan kiran sallah irin wanda yake har yanzu to da suka ji sai suka ji a matsayin sabon abu ba ko cewa to manzon nasu ya fare musu kun ga an kirkiro wani sabon abin ku shi yasa Allah ta'ala ce wa idza nadaytum ila salah idan aka kiran sallah ittaqalluha huzwan wa lib sai su keta a matsayin abin isjili da abin wasa zalika bi annam qaumun la yaqilun yahudawa sun kasance ne mutanen da ba su da hankali shi yasa suke yin wannan abu da suna da hankali kiran sallah abu ne muhimmi kwarai da gaske da ya kamata a ce ya zame musu abin da ba za su yi masa izgili ba Eh, ibn hajar ya tattauna akan wannan ayar ɗan abin da za mu ɗan ƙara fada da bayani ne akan abin da na gaya muku ita ya shuru bi zalika adan ila al-ibtida'i li'anna ibtida'i al-jum'a inna ma kana bil madina kama sayati fi bab yace wannan ayar idza nudiya lis salati min yawm al-jum'a ko kuma wacce ta sama ta suratul maida wa idza nadaytum ila as-salati takhuduha khuzwa ita wayannan ayoyi suna nuna yadda aka fara kiran sallah a Madina duk da cewa wasu malaman tafsiri sun ce annal yahudu lamma sami'u al'azan qalu laqad tad'at ya muhammad shay'an lam yakun fi ma madha yahudawan madina sai suka cewa ya kai annab muhammad ka kirkiro abin da kuma babu shi a can baya lokacin da ka zo mu ba a mana wannan kiran sallah yanzu kuma haka ka zo ka kawo fa nazalat wa idza naridin ila salah suratul maida wannan ayar da muka kawo ibn hajar yace malaman tafsiri suna fassara wannan ayar da sababin nuzul ɗin da shi ne. wannan cewa da aka fara kira sallah sai suka dinga masa turu sai suna cewa ayayin kirkiro an kirkiro da Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar a matsayin kafa musu dalilin cewa ai su ba su da hankali ne shi yasa da suna da hankali kuma suna cikin musulunci ba su inkarin wannan aya sannan fadin Allah ta'ala idza nudiya lis salati min yawmil juma'a yace shi ma yashiru bi zalika aidan ila al-ibtida'i ila ibtida la'anna ibtida al-juma'a inma kana bil madina shi ma yana nuna kenan an fara saboda ita kanta juma'a an fara ta ne a madina an gane idan nudiya lis-salati min yawmil juma'a idan an yi kiran sallah a ranar juma'a kaga kenan al-juma'a rana kuma sannan wannan sallar da za a hada a yi mutane gari da gari ko unguwa da unguwa tana nuna taron jama'a ita ma a Madina aka fara ta wannan yana nuna cewa ita ma juma'a an fara ta ne a ina bayan hijira shi ma bayaninsa zai zo can gaba in Allah ta'ala ya kai ya kawo hadisi mai lamba ta 603 hadisin Anas dan Malik wanda Abi Kilaba ya ruwaito daga gare shi cikin tabi'a yana cewa qala zakaru Annar, wan naqus sabai sun tattauna cewa to ku aika hura wuta ganga gangan mutane sun gano hayaki daga wani gidan manzo Allah da take lokacin sallah yayi aka ce wannan ta kama da ta majusawa alamar wasu kuma suka ce a ganga za a yi buga shi na annaqus a buga ganga a ta kira har mutane su tafi nan ma aka ce a a ba zai wannan ba zakaru al-yahud wa nasara aka tattauna abubuwan da huda da nasara suke yi don alamomin addini duk aka yi inkarin wannan saboda bai dace da musulunci a zai a kira ma zuwa sallah kamar ne kiristoci suke yi a yi a kaga ba fa'ida ya kawo wa hakinan da wuri shedan kuma ya samu guri fa'amira bilal an yi shi al'adhan sai aka umarci bilal da ya kiran sallah biyu sai allahu akbar allahu akbar wannan yana nuna gudana biyu ko kuma allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله دوا إن كلمة قرآن ونو أجل تيكما حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح وإنم أنا جنس لأقل حركة أما أنتو أجلس الشدة وتقص كما شبه لك إياه mala da ne kawai kana cin ne eh, su eh, kaci barkatai ba ka aiki ga wallahi shi yasa la kujilla ji larabawa suna kiran sallah yanda na kawo shi nan ban kawo shi ma yake ya kamata la akallin ka tashi yin hayya ala sala din nan ka ja shi sosai sai da yanda ka ninka yanda ne haka ake jin sa la akalla har ka hudu in yi kaɗan in yi cika da kamalar sa har ka shida in yi dai takwas ko sha biyu ba wani ne a kana kiran sai ya lafiya sai ya lafiya waye ga baka ji ya ji waye gaya ma wallahi ba ka aiki ba kawai ba ta kiran sallah ba ka aiki ka koyi kiran sallah a akalla daga gurin asalin lada ne wanda suka koya ilimance bayan da ka gana ba na fatan bayan da wadda ka ladanci ba abin kowa ya kari yake ne ba ne wannan ya riga wani wanda ya riga a bari a samu ƙwarewa da iyawa don karka da yin sa kana yin sa bisa jahilci saboda haka wannan shine abin da ya faru kuma wa an yutira liqam ita kuma iqama a yi ta wutiri dai dai akbar Allahu akbar ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad qamat salat gargamu salat ita ba in za a yi hayya ala din sai an ja kamar yadda na ja a kilar sallah na kawo mana lafazin ne a ɗaiɗai don yin ishara da yadda ake an gane wa an yi shirin kama wannan shine hadisi mai lamba ta ɗari shida da biyu ga hadisi na ƙasa kuma ala dasana mahmud bin gairan ala dasana abdurrazzaq ala akhbarana ibnu jurayd qala akhbarani nafi' anna ibn umar kana yaqul كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فتحينوا الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل أرن اليهود فقال عمر أولا تبعثوا رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالسلام حديث نافع طالب عبد الله بن عمر cikin tabi'ai ko yace kana yaqul kana almuslimun Abdullahi dan Umar kan ya kasance yana cewa musulmai sun kasance hina al almadina lokacin da suka zo Madina daga hijira daga Makka yastami'una wa tahayyanu as suna taruwa daga don lokacin da za su yi saboda an san lokutan sallah ma ba a iya kiran sallah ga lokuta malaika jibril ya zo ya yi bayanin sai sa aka fara kawo maka kitabun da sala kamar kitabun Azad. ba za ka gane fiqhun imam al-bukhari ba sai kana bibiyar yadda yake tsaro kitaban nan da babu komai an fara koyar da lokutan sallah sannan kuma aka koyar da mai kiran sallah da yake to suna zuwa suna tattaunawa ya ina yanzu lokaci yayi wannan lokacin da malaika jibril da zo ya faɗa za a sallar al'asar yayi lokacin magariba yayi to ana tattauna wannan laisi na da laha ba a yi mata kiran sallah ita sallah a lokacin ba ta kallamu yawman fi zali sai suka tsaya suka dogo tattaunawa wata rana akan haka ba a ba'dhum cikin sahabbai wasu suka ce ittakhizuna qutan misal na qutan nasara me zai hana ku riƙi ganga kamar yadda nasara suke a ita bugawa kun ga nasara suka je coci har yanzu ba kira yi har ta ga yawa kuma wani kira shi a isa a ciki wanda suka layala ce cikin musulmai yan a su je aro su ce an aro badujala daga dujala ba ka kirkiro sunan nan ba kar ku ɗauka badujala wani suna da mai amfani daga dujal duk abin da kai an ce badujala kayan dujal za ka zama da a kawo cikin musulmai kuma ya kira wannan musulmai zuwa ga rabanta jika zai na billahi da zai ta in ka ɗauko ga dujala kai kiɗa to ka yi saƙon Allah kuma kana nan a matsayinka da saƙon ka har sai ka duba in ka rike shi ko a bayan addini kana yi har ka mutu billahi da zai kai da aljanna har abada ko ta uban ka ce ba kai kawo balan da ba ta saba ta Allah ana ji saboda haka wa ƙara ba'adun bal dukan mizirin ƙanni ne hon a abinda za mu riƙa abin duta kamar yadda hudawa suke da ƙaho suke hula shi a matsayin ilanin addinin wa ƙala umar sai sai na umar cikin mawafaƙad na sai ta awala ta ba a suna rajulan yanadi bisala yanzu ma tura wani ba mana kiran sallah sai manzo Allah yi tarayya da ra'ayin sayyidina Umar yace ya Bilal um fanadi bi sala kai Bilal ta kike mai kiran sallah to nan ba kawo yadda aka koya wa Bilal kiran sallah kawai an ce Bilal zai yi kiran sallah ka san kuma dai ba zai yi ba sai da me sai an koya ba inda bai san alfas din ba bai ka ba a ko maka komai anan ba kawai ce maka tsagai kawai an ce Bilal ya tashi me ya kiran sallah ah, an koya bin manhajar ya tattauna a kan magana fara kiran sallan nan cewa bayan iraji ko komawa madina bayan jira aka fara kiran sallah a tattaunawa da ya a cikin shafi na in da shida cikin fatahul bari inda a ƙarshe yake cewa hadisai da suka kawo bayanai da aka kawo su a cikin nan fatahul barin dukkanin su kusan ba su da inganci ya kawo maganganu da yawa kawai na ga ya fi dacewa ɗan tsoro mana daga can ƙarshe-ƙarshen maganarsa inda yake kawo cewa a ƙaunin haibu tsabari ya milu al'azan lailatar isra alal ma'anar allahuri wa huwa lailan fafihi nazarin aizan لتسريه بكيفيته المشروعة فيه والحق أنه لا يكتب شيء من هذه الأحاديث وقال الإسلام ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلي بغير الأذان بغير أذان منذ فرضة الصلاة بمكة سوى ما يشتري هذا أمسي الله تعالى تبدأ عمليش يقول من سينا ينسينا سينا يسلى بتعالدا كلا يسلى بتلوك سنة أكفر انت سلى مكة إلى أن هاجر إلى المدينة هل لوك سنة يوجي جرازو مدينة وإلى أن وقعت تشاورت har lokacin da sabon da suka haɗu suka kiran eh, suka nan da muka karanta a cikin wata hadisin na Abdullahi na Umar ko fi zalika alama fi hadisi Abdullahi bin Umar thumma hadisi Abdullahi bin Zaid in jiha. akwai hadisin Abdullahi bin Zaid wanda zai kawo shi can gaba wayannan hadisai na Abdullahi dan Umar da hadisin Abdullahi bin Zaid su suka tabbatar da cewa bayan shawarar sahabbai sai kuma aka fara yadda za a yi kiran sallah aka koya Bilal yake yin kiran sallah ina jin muje babu ne ko babu al'azan masana babu tsani في هذا الكتاب الأذان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عن سلاف عن سلاف بن عطية عن أيوب عن أبي كلابة عن عنس قال نرى بلال أن يشفع الأذان wa an yi wutura mai kama illan ikama haka ne ko? cewa an umarci bilal da mai da kiran sallah biyu shi ne mai da shi shafa'i ita kuma ikama ya mai da ita ne ɗaiɗai illan ikama sai in ya zo faɗin ƙaduka matattara shi ne ikama ko ba wai ikamar sallah ba gaba ɗaya a'a إلا قد قامت الصلاة إذا تنزل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ما تستولى الألفات مجاعدين آه، تنزل فريس قال حدثنا محمد وهو ابن السلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الهضاء أنا أبي كلابة أنا أنس بن مالك قال لما قصر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقد السلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن يدروا نار أن, أن يروا نارا أو يضربون قوتا فانظر بلال أن يشوى الأذان وأن يوتر الإقامة wanda hadisin ne mun karanta shi kusan a hadisin ibn umar din nan Anas dan Malik yake cewa lokacin da mutane suka yi yawa a cikin musulunci qal sai manzo Allah ya zakaru an ya'lamu wa qad sala sai aka tattauna cewa to ya za a yi a sanar da mutane lokacin sallah bi shay'in ne arafunahu da wani abu da suka sani su gane cewa yanzu ba tun da kaga an yi wannan abu kaza din lokacin sallah ne fa zakaru an yi yuru naran sai wasu cikin sabbin suka ce to zai hana a kunna wuta su gano ta au ya zuribu na kusan ko kuma a fara dukan ganga girin-girin har mutane su jo fawon nira milanin an yi shi fala sai kawai aka yi tufaki cewa duwan cin rijita ne abin da ya kamata a yi kawai milal ya kai kiran sallah yana yin sabbin biyu wa an yi turan ikama ya mai da kuma wato ikama uturi wannan hadisin mun karanta shi yanzu yanzu ba mu al-iqama bi wahidatin illa qawluhu qad qamat as-salah shi ne ko ba ji na uku kenan bukari kenan da komai sai ya fi shi dalla dalla ita iqama ɗaya ɗaya ce banda fadin ta sa dan cewa nasi ne ne wani lokacin ai mu a ba, ta a yaushe za a cika da talar, salat akwai hujja tajibi har a cikin bukari ala hadathana ali bin abdullah ala hadathana isma'il bin ibrahim حدثنا خالد عن أبي كلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وعن يوتر الإقامة قال إسماعيل وذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة وانت حديث الليل من كان انتهى العزيز عزيز أنا أتأمل يجي كوا أن أمرت بلال بكرة سلة دي دي دي أنغاني وأن يوتر الإقامة كما إقامة تزمى وتوتر تجي تجي isma'il malamin imanin kare ke cewa ba karfil karfi ayyub sai na ambata wa ayyub cewa baka ambaci maganar ikama nan ba fa qala illa al-iqama ba sai in an zo kad qamatu sala in an zo kad qamatu sala na in an zo kad qamatu sala to shi kuma to bi zai ila kuma ma fi tasniyat al-azan wa ifrad al-iqama imam ibn hadar zai kawo maka wata fa'ida Ya ce hikimar da kake cikin a sanya kiran sallah ya zama biyu biyu iqama kuma ka san ne ya ta dede ta annal azan al-ilam al-wa'ilin fa yukarrar li yakuna awsala ilayhi sai ce shi kiran sallah an sanya shi ne dan ya zama sanarwa ga wa'inda ba ka suna kalle an gane sai aka karrara shi li yakuna awsala ilayhi dan ya fi zuwa mu an gane bi kilafil iqama fa inna lil hadirin sabani duk mai iqama ana yin ta ne ga wanda sun riga sun zo cikin masallaci kuma a cikin kasa kasa ma ake yi ba kaman ba kiran sallah da za a ɗaga murya an gane shi kuma wannan da mu inda suka riga sun zo cikin ƙwarewar masallaci ne shi kuma sai ake yin sa ɗai ɗai ومن ثم استحب أن يكون الأذان fi makanin alim bi khilafil kama a lokacin da ba lasifika yace da haka ka bayyana cewa shi kiran sallah an so a hau abu mai tudu kaje ki kiran sallah shi yasa a da in za a gina masallaci ake mumbarin kiran sallah a waje sai an hau sama ke shi mun mun sun mun ga masallacin juma'a garin da mamaye da mumbarin ha a yi kiran sallah amma yanzu an samu lasifika a cikin masallaci ma sai a kiran sallah saboda ko ina zai an gane ita kuma ikama ba sai an hau wani abu da tudu ba ba a cewa za a tara ikama ko a wancan lokacin sai an ji an hau wannan mumbarin sannan a yi ikama saboda saboda a cikin masallaci ga mutanen da suke na ake yinsa wa an ya kuna saut bil azan arfa min fi ikam kuma an sanya sauti a kiran sallah ya zama an daga shi sama da na ikama wa an ya kuna al azan murattalan wal ikama musgir'atan shi kiran sallah a jera jiyar da na kawo muku shi ɗazun nan amma ita kuma ya kama a yi da murassalan a yi da sauri amma shi kiran sallah sai an yashi saboda sautin in na ladarin mai murya ne ya je inda ake bukata amma kiran ma'aikama saboda ita da na kusa ake tattaunawa in an yi da babu matsala wakarra kuma a maimaita shi wa karrara qad qamat idan an sanya ta da wato hay'ar cewa an da sallah ana da kake dan ne ne cewa sallah fara ina ya dai kawo dogon tattaunawa ina ganin saboda kada cinye mini lokaci مجھے باب دینے باب امگا لوگ تینے منے بلا باب فضل التعزین باب اندازے باب بیانی اکان فلالر یم کرن کرلا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن العرب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان وله ذراب حتى لا يسمع التعزيز فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا صوب بالسلام أدبر حتى إذا قضى التسويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يذل الرجل لا يدري كم سلع في أي جنس من لا الله يقال لعنه ليس الدهير قال yake cewa abu huraira ya dalata tabbata a gare shi yana cewa idan aka yi kiran sallah azubar shaitan sai shaitan ya bada baya fita abu je tsere ta can wala huzura da yana tafiya yana tuku an gani hatta la ya suma ta zai zai ne ta hajji ya daina jiyo kiran sallah kafin ladan ya gama kiran sallah ya je inda ba zai jiyo ba shi abinda baya son kiran sallah to ya yi nisa ya daina ji in ya san an gama an gane fai za ƙazan ne za in an kammala kiran sallah akbala sai ya dawo hatta idan ba bisala har sai kun an shiga sallah ba bisala zai kamar kai yanzu ka sa rigar ka a kana cikin riga ko kana cikin wato ah, a tufafi adbara idan an shiga sallah kuma za a riko an yi wannan kadaka mata sallah kadaka mata sallah ne nan ma baya sai zai sake ni nesa hatta idza qada taswib aqbala in yaga an gaba shiga sallah an fara karatu ko sai dawo na ba dan da duga yadda zai fara hatta ya khatara bainal mar'i wa nafsi sai fara riyawa mutum a cikin ransa yana yana yawa tsakanin mutum din da zuciyarsa yana saƙa maza tunane-tunane ga abin da zai ka saƙa mara ya ƙul uzgur kaza uzgur kaza tuno kaza mara tuno kaza mara ko shi kan ce muna sallah da wani sai da muka idan sai yake cewa da ni ai lalle shi dan tsine ni ki ka ga maganar kaza din nan ba zuwa da ba sai da muka tsada sallah da da ko ai shi dan tsine Allah ya san ni ne nake zan sallah da ni ne nake ga wannan tunanin nan na ba sai a rabkano ba na ba za mu da kuma lokacin bubi muke sallah haka yake ka'idarta da zarar ka da sallah duk abin da ka manta na da wanda ya san yana da muhimmanci abin kai shi ya dawo mantuwar zai dawo mata ta yadda za ka biyo wannan abin muhimmanci eh tun da ya tuno min kaza bilin rike in na idan da sallah in je kan ina ba za mu an bayyana da can kuma ya mantar ka alheri ne amma ya mantar da kai ba za ka yi amma da ya ga ka shiga abin da ake buƙatar ka samu kushuri za ka gana da Allah ka faɗi buƙata kuma Allah ya jawo zai yi ka daga Allah ya jawo ka kusa da shi ya raba ka da sallar har ka gama ta ma ga abin da zai faru bayan ya ce maka ka tuna kaza da kaza da kaza lima lam yakun yazkur ta abinda da ba za ka iya tuna shi ba in ba dan ya kawo ma ba hatta ya zalla rajul la yadri kam sallah har sai ka ma zo don gwanda kanka idan ka dinga cewa ni za a kana wani ke kaga tunanin ya fara ina yin nisa ya ba ka da tana har ma ka rikice ka ma manta ma raka na ku to Shi ke shi yasa ake so idan ya kawo maka wani tunani ka watsar da wani tunanin ka dawo kan sallar ka ta ka biyo ku shuɗin ka a cikin sallar mai manci shi yasa nake na yana ta mana karanta al-khushu' fi salat ne ibn rajab yana da matukar muhimmanci an ga karanta wannan zaka bai ji yadda ke dan yake fada da mutum a cikin sallah to wannan hadisin yana nuna mana ne yana nuna mana muhimmancin mutum yana sallah ya samu kushi sannan yana nuna mana cewa ashe shaidan abokin faɗanka ne lokacin da ka zo ka tada sallah sai ka yi a hankali ka bi abin da ya kamata ka mai da hankali a kansa ba za ka yadda ya ja ka ya raba ka da ka ba ya jawo maka a ƙarshe ka fita daga sallar ba ka san ba raka a kai ba ilu sai ka zo ka yi sujjada ka bari ko ba sallar ta kuma ta rikice maka kuma tana rikicewa in baka yi hattara ba za ta rikice maka musamman in sallar kai kai kaɗai ne dama dama ma ba yi limanka da yawa za ka ga mutane da sallar su ba da bayan liman suke yi ba billahi da jin sallar nan ba su yi dan kawai yana kambara ya shiga kawai bin liman yake ya manta ma da da wata an taɓa yin wata sallah da mutane da yawa aka sallar an yi rafkarwa amma kusan duk mutanen ba wanda ya fahimta, an yi rafkarwa an ba liman ɗin raka'a biyar ina goma kai wannan sanin in ba liman din ba ba wanda ya bayyanci ma an yi rukano kowa tunanin yi yi saboda yadda shi ɗaya ke cin riba da mijin to ba mu da abokin fada Allah ta'ala a cikin Qur'ani ya jana na ta mana inna shaytana lakum aduwwan fattakhidhu wallahi ba zai canja ba abokin adawa ne abu don haka kuma ku rike shi abokin adawa abokin adawa ka tsaya maka saurara duk inda ya faru za ka yaƙe shi ka ga bayansa kawai bi ta kansa ba wani jira ba wani jira tsakaninka da shi irin ba jira in ka san za ka yi abin da zai ɓata masa ya yi murguna masa to yi sauri domin shi zai yi mun murguna maka ya raba ka da allah da ya halitta ka wallahi da lai in kai kana gwanawo to shi daga gaske Allah ne faɗa inna kuma duban aduwan fatakru adu wannan haya ba ma makanka tana nan a ta jami'a saboda haka ba a wasa da abewa shaytan kafa ya zo yana kai kawo maka hayaniya a cikin sallah wannan hadisi ya nuna cewa an so daga murya kenan a cikin sallah in ka kalla daga murya yana da muhimmanci sannan abu na biyu ya nuna falalar daga sauti a kiran sallar kansa masu daga sauti suna da falla karka zo kana kiran sallah uskus ba a jin kansu sannan abu na uku <coughs> babin ya nuna rikin dacewar fita daga masallaci bayan kiran sallah saboda kar a yi koyi da shedan kun ga shedan aka ce an yi kiran sallah yana tafiya yanzu ina ya bayan sai ya dare ibn hajar haka ya kawo in yi maka bayani kuma za ka gani idan mutum yana zaune a cikin masallaci ladan ya fara kiran sallah kuma da alwalarsa da kuma sai fita dan Allah da waye koyi ina za ka fita kuma ka je lokacin da aka kira ka zuwa ga alheri sai ka zama ka har a sallah shedan ne da an yi kiran sallah yake fita a muje har sai an gama sannan ya dau to kai man ana cikin kiran sallah ka Allah ya ka fita daga masallaci ka tafi wata harka Ku kai goyi ka zauna har a yin tabla idan na ba dan fahimta sannan a hadisin za mu fahimci falalan ladanai ladanai suna da falala su ne masu kiran sallah Ka ga ke ɗin da mai saurara kiran sallah yake ko kuma abin da ya kama da wannan sauran masallata amma ladani lokacin da yake kiran sallah su shi koren shi ɗaɗe to da haka ke ɗan zai fi koren sa sama da kai wanda ba ladan na ba zan bayyana Allah ya san mu dace za mu kara kokowa mu bai babun rafa al-sawd bin nida shine babun da zamu tsaya na karshe insha Allah babun da zai maka bayani cewa an so a daga murya lokacin da za a yi irin sallah wa qala umar bin abdul aziz azin آذانا سمحا وإلا فعتزلنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعطة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الكدري قال قال له إني أراك تهب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فعزاً بالسلام فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع لا يسمع مدي صوت المعزن jinnin wala insin ولا جن illa شهد له يوم al قال qala abu sa'id من رسول الله sallallahu alaihi wa sallam umar bin عبد العزيز lokacin yana shugaba a madina za ba yana gaya wa wani wanda a cikin wannan asar din ba a kawo sunansa ba amma dai wasu ruwayoyin kamar sa Abdurrazzaq a cikin musannad da sauran malamai sun kawo cikakkiyar magana cewa wasalau ibn abi shayba ga ibn abi shayba ma ibn hajar ya kawo maganar sa min tariqi umar an sa'id bin abi husayn anna mu'azzan azzina fadriba fi adanihi fa qala lahu umar bin abdul aziz fadakarahu cewa wani mutum yayi umar bin abdul aziz kiran sallah a masallacinsa sai yake yin sa ƙasa-ƙasa sai umar bin abdulaziz ɗin yake cewa kai kiran sallah samhan cikin ladabi da ta wa illa fa atazilna in ba za ka haka ba to fita daga nan kai ne salam kamar ladarin yana yin kiran sallah ba da ladabin da ya kamata kiran sallah ya samu sai yake koya masa ga yadda ya kamata yanzu saboda har yanzu in za a yi kiran sallah a ɗaga sauti shi yasa ma Bukhari ya kawo asarin ababin rafa'u sauti bin nida ya kawo kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yake da lamba ta 609 cewa an bi ta asa al-ansari sun malmazini an abihi annahu akhbaru anna Abu Sa'id al-Khudri an ba shi labarin cewa Abu Sa'id al-Khudri ya ci ya gaya masa cewa inni arata tuhibbul ghanam wal badiya wanda Allah ya ga Abbas ibn kudiri kamar yana son kiwon dabbobi kanana irin su awaki da tumaki da zaman daji sai manzo Allah ya koya masa dabara yake ta fa idza kunta fi ganabuka aw badiya suka idan kana cikin dabbobin da naka can a daji kana kiwo ko kana dajin ka kai manomi ne to ga yanda ya kamata kai fa azzan da sala kai kai kilan sallah lokaci yayi ko da kai manomi ne kai kai kai can ka da daji nesa ba za ka jiyo kiran sallar gari ba ma ko da da lafi ga irin wannan zamani kaga jejin da kake yana da nisan ki to ka kalla ka kaga lokaci yayi da kiran sallah ba ka tara sallah kai kai kai ba fa'idar da za a faɗa ta yin haka din tana gaba za mu ji ta a cikin hannu an gane sai ce farfa a sautar bin nida ka tsaga murya a cikin jejin ma za ka kiran sallah fa innahu domin hikimar ita ce la yasma'u madad sautil mu'azzin jinnin wala insin ce ni dan zangon ladani ba wanda zai ji su ɗaya daga cikin waɗannan aljini ne ko mutum wala shay'in kai har ma komai ba aljini ba mutum ba duk abin da yake iya jin sauti illa yi da lahu yau mulkiyama fasir sai ya yi wannan ikirar sallar shaida ranar tashin alkiyama an gane cewa wannan ya yi kiran sallar kuma ga irin yadda ya kiran sallar kasan da kiran sallar yana da lada don za a taro duk inda su maka shaida kuma ma yana da alaƙa da ni sai inda zangon kiran sallar ta je ta kaga ba ƙaramin abin falala bane sai yake cewa ƙala abu sa'idin sami da hummin rasulullah salasala na ji wannan daga ma'aiki tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi kai tsaye wannan hadisin nan yana nuna mana abubuwa da dama za mu kalla a cikin falalar yin kira sallah ko ina kake ba kamar yadda muke yi ba ma a cikin dajin ba a masallatai ma irin na majalis muna ji muna gani kawai da lokacin sallah ya yi tayarwa zan ba ruwanmu da kiran sallah muna ma kusan mu mai da shi dab kamar al'adar majalisar mu ce na zama na duriyar hira lokacin sallah kawai tayarwa za a ba maganar kiran sallah kawai za mu izina ne da kiran sallah da muka ji daga can gefe ba da wanda muka yi ba to ladabin a sunna ne kai kai kaɗai ma an take kiran sallah kuma ballanta na fana da yau kaga min ba ba aiki. idan kuna da yawa abin da ya fi dacewa ku yi min in kiran sallah gaskiyar magana shine abin da ya fi kamata ba fita da sallah haka kawai babu kiran sallah sannan kuma idan har ya kasance kai din kayi tafiya ko ka je gona ko ka je kiwo kuma da aka gaya wa Abu Salim Sudri abin da ya fi kamata don ka samu wannan shaidar ta aljanu da mutane ko ma sauran abubuwa masu iya jin abin da kake yi ranar tashin alƙiyama to kai kiran sallar da ya fi ka sama da je ka tada sallah kai kai yana da matukar fa'ida tunda manzo Allah ya koya wa sahabinsa radiyallahu anhu Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah ya kalli da jiyar Abu Sa'id al-Khudri a matsayin yana son zaman daji da kiwon dabbobi sai koya masa dabara ta yadda tunda an san wanda yake can ba zai samu sallolin jam'i an gane akwai mafawa'id da wasu malaman sun ga kawai cewa in kai wannan kiran sallar ka zo ka tada sallah a cikin dokar daji aljanu za su iya zuwa su bi ka sallah a matsayin jami ba ka san su ba ba ka gan su ba kaga an samu ladan mai jami halittu da yawa da za su ji wannan kiran sallar ka, za su faɗaka cewa a sai lokacin sallah yi. har aljanu kaga yana da yana da fa'ida saboda haka yin kiran sallah a gurare in za a yi sallah abu ne wanda yake an so yin sa saboda falalar da yake da shi kamar yadda muka ji shi a cikin wannan hadisi kila karin bayani akan hadisi in Allah ya kai misali mai zuwa ma tattauna shi yanzu dai za mu dakata a nan inda tambaya ma an sa tambaya ɗaya ko biyu ko tambaya na'am ya aikata makaruhi in ba farkon ta da sallar bane da lema a jikinsa to abin da ya fi kamata ya fita ya je ya wanki mana ya wanke gurbin da lama nan take amma kawai ya jawo lemar wani gurin ya goge wani gurin da shi in yi salla haka sallar ta yi amma dai abin da ya ba daidai bane nan gaba kare ya kara wankewa kafa aka ce yayi shi yasa manzo Allah ya faɗa wailul laqab minan nar kaga karka yadda wannan maganar ta hau kanka ka shiga uku cewa wuta daga daga wanda suke ba a wanke su sosai wuta ce ta tabbata a kansu Allah ya mana tsari wa alaikum salam wa ashhadu anna aliyu liyilla. har gobe a Iran haka yake da sauran gurare da shi a tekin Lebanon da sauransu bayan sun karanta wayannan shahararrun da ake karanta kuma za su karanta ashhadu anna aliyu waliyullah a kiran sallar su kuma Allah su a ko ina haka ake ba wani koyewa sama da shekara talatin shek gumi da shek abubakar turaita suka je iran ziyara suka samu gayyata tun lokacin ma wannan shashashen zazzakin ma bai ma karɓi ma shi abu su aka fara gayyata abin da ya fara ba su mamaki da tsoro jin kiran sallah a cikin eh, tehran ana kiran sallah da asha da anna ali walillah suka ce to fa ya fara girma mun faɗo cikin mutane daga nan kuma suka san ina ne alƙibla wannan mutanen su kuma abin da ya fara baiwa in shi da suka gayyace su takaici dukkanin su kowane in an ce ma'aikata da ne sunan ka sai ce abubakar kaza kaza wannan abubakar mahmud wannan abubakar tiresi saboda haka daga nan ka fara samun alamar tambaya Allah ta halaye mana a gamda ka tare ba mu dace abinda muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya sa mu dace wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya sai mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik